amma sai ku yi hakuri da yadda za ku ci gaba da jin muryar ta wasu a hankali sakamakon maran da ta min mugun kamu numfasawa ya yi sai dai kafin kawo ya ce wani abu cike da zumuɗi ya ce kawo zan gayyace shi gida zan ce ya zo gidana ya ga maman shi shi ma watakila idan mama amta gansa komai ya zo kar da sauri kawo buro ya katse shi da cewa a'a haladu kul kar ka fara tun yanzu haladu ka dan jira mana ka tabbatar shi ne daga nan sai mu san ta yadda za mu haɗa su amma ba da gaggawa ba kar ka manta mutanen nan bibiyar duk wani motsin ka suke yi kada ka yi yunkurin haɗa su da gaggawa ka jawo mahaifiyarka ko ɗan uwanka mutuwar bazata <clears throat> jiki a sanye Khalid ya ce kawo kenan yanzu na rabu da shi har sai ya sake mana nisa kawo suna da ikon kashewa ko rayawa ne dan Allah kawo kar ka hana ni jawo ɗan uwana da na yi rashi tsawon shekaru yana gama faɗa ya kashe wayar Don ba shi gani yake kawai baya son su haɗa su yanzu ne dama kuma an ce komai na babba ya fi na yaro Abin da shi ya hango sam Khalid bai hango sa ba Don haka ya dawo ciki ya samu Najib ya ci gaba da wankin shi yana zillamin ko me ke damun mutumin nan katin shi ya ba Najib din ya ce idan ba damuwa an jima ka same ni a gida sami magana karba Najib yayi yana tunanin kwana biyun nan wani irin mutane yake haduwa da su a zahiri kuma murmushi ya ce shikenan liyafa za a yi ne a gidan jinjina masa kai yayi alamar e shi ma jinjina kan yayi yana ayyana ko ba komai ai na ga budurwata kuma wallahi ba sassauci tsakanina da kai dole ka saki yarinyar nan na aura da haka suka rabu kowa da abin da yake sakawa a ran shi game da dan uwan shi daga cikin gidan kuma yanda hajiyar sama ta ga Alhaji Mudan ya riga ke lambu fitowa daga ɗakin shi wacce ta je shi kai mishi abinci sannan ran shi a ɓace ya sa ta wani tunani na daban hakan ya sa da ke lambo ta shigo ɗakinta kawo mata abinci har ta tashi za ta fita cike da tausiya mai yarinyar ta ce Khadija da girmamawa ta kalle ta ta amsa da na'am tana komawa ta zauna cike da kulawa hajiyar sama ta ce da wata matsala ne tsakanin tsakaninki da mijinki daga idanu ta yi ta kalle ta sai kuma ta san da kai tana wasa da yatsun hannunta bata gane tambayar ba kuma bata san me za ta ce ba murmushi hajiyar sama ta yi ta ce kar ki damu da tambayar da na yi miki Khadija na ga kamar Alhaji ya fita ran shi a bace ne kuma kin ga ina tausaya miki sosai na rayuwar da kika samu kanki a ciki duba da shekarunki ba a gidan nan ya kamata a ce kin samu kanki ba amma haka kaddarar ki ta zaɓar miki numfasawa ta ita ce Khadija idan akwai wani abu da yake wahalar da ke a game da zamantakewar ki ki sanar da ni zan taimaka miki da dukkanin karfi na da na ganin dan ganin ke ma kin zama a bar alfahari a gurin mijinki kin ga ko ta faɗa tana nuna mata kwanon abincin da ke gabanta da ce Abincin ki, da bukatar ki gyara sosai don na kula kamar baki iya kalolin girke-girke ba dan ranar ma na ji yaran gidan nan na korafi game da hakan kar wannan ya dame ki Khadija ni ban dauke ki kishiya ba face ya ki saki cikinki sosai ke ma nan ki ne amma wannan ɗare-ɗaren da zama ke kaɗai a ki, ba zai amfane ki ba idan ban takura ki ba za ki iya dinga zuwa nan ɗakina ina ɗora ki a hanyar da ta dace don na san ko fulani da kunya ta kare shi tana yar dariya jinjina kai ke lambu ta yi cike da gamsuwa ta ce shikenan hajiya na gode sosai da fara ita ma ta amsa da ba komai Allah ya sa mu dace da fatan kuma zaki mai da hankali wajen koyon duk abin da za mu fara jinjina kai ta yi da girmamawa ta ce insha Allah mikewa dai ta juya ta fita najib na kaɗo labulen zai shigo dan ajiye katin da Khalid ya bashi. Kusan karo da juna suka yi hakan ya sake lambo har sai da ta ja numfashi kamar za ta suma. Sai kuma ta ja baya da sauri tana rusunawa da faɗin. wadu miyal. Ya ratsayuwa Najib yayi yana haɗiye fuska ya ce, Wai ki yarinyar nan sai kin ganni fulatancin kike tashi? Ni uwata ba ba fulatana ba, ubana ma haka. Ko ruwa ma ban san sunansa da fulatanci ba amma dan gyaran muryar Hajiya na gyaran muryar hajiyar sama da ta yi tana murmushi ta ce ya isa najib kauce mata ta fita sai ka shigo bin umarninta ya yi sai da ke lambu ta fita sannan ya fito yana ci gaba da mata yana ci gaba da mita hajiyar sama kuma girgiza kai ta yi tana ayyana astagfirullah ina ma alhaji bai yi budurwar zuciya ba ai da dan albarka na ya auro wannan kayan kunyar da tuni ya cire mata ita katin ya miƙo mata ya ce mama je min wannan an ma zan karɓo kallon katin ta yi sannan ta kalle shi ta ce na me wannan juyawa ya zai bace ya ce mijin safina ne ya bani an jima zan je gidan shi za mu ha bai kai ga karasawa ba ta zabura ta dafa kirji ta ce me khalid gidan shi kuma juyowa ya ya kalle da ya ce mama lafiya Haɗuwa ce ba kawai ta shagali da za a yi a gidan rarraba idanu ta yi tare da shafa goshinta da ta ji ya mata dumi kamar zufa na fitowa ta ce shi kenan. amma idan ka je ka sanar da ni jinjina kai yayi ce shikenan fita ya a ɗakin ba tare da tunanin ko me yasa ya ga yanayinta ya canza ba bare tunanin abin da ya tsorata ta ita kuma tuni ta fara tunanin me ke shirin faruwa me zai kunno musu kai bayan tsawon wannan shekarun ta ɗauka an wuce wajen nan fa duba da tun yana jinjiri suka ɗauke shi ya zama nasu sai kuma yanzu ake neman a sace najib a halin gwarzo ne sai yanzu ake neman a ce najib a halin gwarzo ne da ɗan hanzari ya kalli Hannatu da ke daure maman shi igiyar takalminta ya ce wai yarinyar nan har yanzu ba ta shirya ba da girmamawa ta kalle ta ta kalle shi ta ce bari na duba yan labai da hannu ya dakatar da ita sannan ya ce bari zan duba ɗakin da na ya nufa da hanzari don ganin abin da ya tsaida ta wanda ya san ba zai wuce kwalliya ba ba tare da tunanin komai bai kama hannun kofar sannan ya tura yana mai baza idanuwan shi da san hango inda take cak komai nashi ya tsaya inda kirjin shi yayi wata irin masifaffiyar dokawa da karfi rawa ce ko kuma karkarwa bai sani ba amma dai tabbas jikin shi zanzana yake tamkar mai rawar ɗari sakin hannun kofar yayi da wani irin hanzarin da bai tsammata zai iya irinsa ba dan ya ga Danejo a wani hali ya karasa ɗakin yana ambata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan gado ya hau yana sake kallon kafofinta da ke ɓace da jini haka ma gadan da sauri ya sa hannayen shi ya tallafo ta irin ɗaukar jarirai yana kallon fuskarta wacce ya tabbatar kuka ta sha ba tare da sanin kowa ba la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye me ya faru da yar mutane me ya samu amanar da aka bashi maganar gaskiya a lokacin nan tunani ɗaya ne a ran shi shine kawai wani ne ya mata fyaɗe to amma kuma kankame ta yi a jikinsa kamar zai mayar da ita cikin cikinsa tare da haɗa kanshi da nata ya saki wata zazzafar numfashi kafin cikin hargagi ya furta a zura ki tashi dan Allah kar ki bari na rasa ki zura dan Allah na roke ki ki tashi ki tashi ki rinka murguda min baki ki rinka cin min masifaffe dan Allah ki tashi zura das domin hawayen da yaji sun fito daga idaniyar shi daya ya sa shi saurin dagowa dan gaskata abin da yaji kuka shi din kuka al'amarin da ba na mama an ba to me yake damun shi shakuwa ko soyayya da hanzari ya kara tallabo ta da kyau ya fara laluban wayarsa yana ciro ta ya fara tunanin wa zai kira mutum uku ne suka zo ran shi a lokacin kawo Abbas Jamila to amma ta ya zai kira kawo ya ce masa wani ya fada wa yarsa sai kawai ya danna lambar Jamila wace manta da raban yaushe raban da su yi waya ma tsabar share tan da yayi sosai ta shiga mamakin ganin kiransa duba da sun jima ba su gaisa da juna ba amma abin ka ga wanda zuciya ke so kuma kullum kana tsimayen ganin ya tuna da kai sai ta daga cike da shauki da fara'a a ta, tana sauraron ta ji ya fara mata sallama kamar yadda ya saba amma sabanin haka sai ta ji shi da yanayin rudewa hankali a tashi ya ce Jamila barka dan Allah kina ina ki zo gidana yanzu ba lafiya Jamila yarinyar mutane za ta mutu a hannuna numfashinta ne ya nemi ɗaukewa ga baki ɗaya a take shi ɗan ya raya mata Khalid ya nemi wannan yarinyar me yasa murmushi muryar shi ce ta kara katse ta yana faɗin tun Allah Jamila ki hakuri kin ji na san kina fishi da ni amma ki zo ki cece rayuwata Jamila ba zan juri rasa ta ba dan Allah ina rokan ki. cece bakinta ta fara yi ta lamshe idanu a hankali ta bude tana kallon mai a daidaitar da ke bukata ta ce dan Allah dan koma baya zan sauka anan jin haka sai Khalid ya kashe wayar tare da sake rungumo Danejo yana kallon bakin nan wani irin murmushi ya sake mai kama da kuka ya sa ya shi ya zagaye labban nata murya kamar wanda zai fashe da kuka ya ce wallahi idan kika tafi kika banni ni ma bin bayan ki zan yi dalilin ku biyu nake rayuwa ke da kuma mama am duk wacce na rasa a cikin ku a yanzu ba zan rayu ba ni ma sai kuma ya sake matse da tsam a jikinsa yana ta sauke numfashi a a kanta da ya barbaje duk da yana da kitso amma da ke gashin mai sulɓe ne ya sa kitson baya kwana biyu ya tuje ya zama wani iri bai gushe a nan ba sai da jamila suka shigo ɗakin tare da hannatu da bata san me ke faruwa ba yanda suka same su su ma sai su ya tashi da sauri jamila ta ajiye jakarta ta zagaya ɓangaren da suke ta zauna a bakin gadon tana jawo da nejo a jikinta kallon fuskar ta yi tana riƙo wuyan hannunta tana sauraron har jijiyar wuyan Hannatu ta kalle shi ta ce tun yaushe ta suma girgiza kai yayi a ne ya ce ban sani ba ne ma haka na same ta tun yaushe ta faɗa tana sakin hannunta sannan ta bude idanuwan da Neja faɗa mata yayi yana tashi daga kan gadon Hannatu ta kalle ta ta ce kawo min ruwa don Allah da gudu gudu Hannatu ta fita waje ita kuma ta kwantar da Danijo kan gadon ta miƙe ta ɗauko jakarta tunda ta ɗora abin sauraron numfashi a ƙirjinta. ta ɗauko tana sauke ajiyar zuciya irin kallon da ta kula Khalid na mata ne yasa ta kalle shi ta ce tana raye ba tare da walwala ba ce ko za mu kai ta asibiti ne ba bukata ta faɗa tana juyawa sakamakon shigowar Hannatu karɓar ruwan ta yi ta sa hannu ta koma ta zauna ta rinka shafa mata a fuska sai da ta yi haka sau hudu sannan danejo ta yi wani karfaffen numfashi tare da bude idanu abin mamaki ba tare da hargagi ko wani kururuwa ba ta ɗora hannunta a mara ta dafe sosai ta ce wash bandi ciki na a rikice kalli jamila da ita ma ta kalle shi cikin nutsuwa ta ce dan ba wuri don allah to ya ayyana a ran shi yana mamakin yadda jamila ke wani daure masa fuska juyawa ya yi ya ta jiki a sanye yana fatan zargin shi ya zama ba gaskiya ba a falo ya zauna yana kallon maman shi da ke ta kokarin buɗe robar man da hannatu ta shafa mata tagumi ya buga yana ta'adda a cikin ran shi sama da minti sha biyar hannatu ta fito ta bashi takarda ta ce in ji dokta jamila wai ka siyo wannan yanzu karɓa yana kallon ta ya ce ta tabbatar ba za mu kai ta asibiti ba da alamar rashin sani ta ce ban sani ba gaskiya cikinta dai ne take cewa yana ciwo har yanzu jinjina kai ya yi miƙe ya fita ita kuma ta zauna wajen mama am gudun kar ta fice musu kuma tashin hankalin ya karu bai wani jima sosai bai dawo kasancewar babbar famasi ta kusa da su yaje. yana zuwa ma Hannatu ya ba ta shiga ciki ta kai mata yana tsaye a farfajiyar gidan yana amsa waya Jamila ta fito da alamar tafiya za ta yi yanke kiran yayi da cewa zai sake kira ya zuba mata idanu yanda take karkarwa da yanda take kakawar da kai bata san ba ta san kallon shi sai ya so ba shi dariya tana karasuwa a sanye ta ce ta samu bacci yanzu insha Allah za ta ji sauki da zaran ta farka ba wani abin daga hankali yanzu tsare ta yayi da idanu dan ya san ba za ta iya hada idanu da shi ba kuma ba za ta iya masa kariya ba in dai zai tsare ta da idanuwan shi cike da izza da shan kamshi tamkar ba wanda ya rude da zuba ya ce baki fada min me yake damunta ba rarraba idanu ta kamar ita ce za ta tona wa kanta asiri kamar mai yin rada ta ce dama kawai fata sai kuma ta daga kai ta kalle shi tace al'adar mu ce kamar wanda aka wanka mamari, haka ya zaro mata idanu ya ce me da naijan sai da ta dan harare sa sannan ta ce um da mamakin lamarin ya ce amma ta yaya haka za ta faru ba ta fi sha ɗaya ba ba dama ana samun irin haka ne ba tare da ta kalle sa ba ta ce hakan ba wata matsala bane bincike ya tabbatar mana yara masu shekara goma sama da haka suna iya fara al'ada ya danganta da yanayin rayuwar da suka taso a cikinta misali da nejo da har yanzu tana riga ba lalle wasu gaɓoɓin jikinta su iya buɗewa ta yanda har mararta za ta iya fara karɓar wannan sakon ingantaccen abinci mai rai da lafiya muhalli mai kyau da tsafta kwanciyar hankali da wadata sukan taimaka matuka wajen kai yaran da ake ganin kamar ba su kai ka'idodin ba a babban mataki gyara tsayuwa ta yi tana kallon shi ta ce a yanzu kuma da aka sake da bincike ya bayyana gare mu likitoci cewa ta shaye-shayen kayan zaƙin da yaran mu ke yi yana taka muhimmiyar rawa wajen jawo ma yaran da ba su isa ba al'ada baya ga matsalar da yake zame musu idan sun girma wajen zama musu cutar diabetes kara rike jakarta ta yi ta ce don haka ba wani abu ba ne kawai dai ya kamata ka haɗa ta da wata macen da za ta sanar da ita abubuwan da suka fara hawa kanta yanzu tana gama faɗa ta wani juya masa baki a dole ita fushi take da shi duk da kuwa a kasan zuciyarta farin ciki ne fal na tozali da tai da shi ta ce sai an jima dan murmushi ya murguda na murguda masa bakin da tai ba tare da ya bi ta kallo ba ya ce jamsi dakatawa ta yi ta kalle shi tana turo baki ta ce me ba tare da ya daina murmushin ba ya ce ki daina fushi da ni naki ta faɗa har da makale ka faɗa sai kawai ta fashe da kuka har da nuna shi da yatsa tana faɗin baka da imani gwarzo shikenan fa ka manta da ni ka daina kula ni ko a waya dama haka kake so na fita daga rayuwarka har rasuwa da aka maka sai da na kira dan na maka gaisuwa amma ki daga na saboda ka tsane ni baka so na gyara tsayuwar tsayuwar shi yayi shi dariya ma ke son kubce masa yace naji to ki hakuri ko sake maka ka faɗa ta ita da ce naki ni rabu da ni da sauri ta juya ta fice a gidan shi kuma ya bi ta da kallo kawai yana jin ba zai iya binta ba sai dai zai kira ta a waya sai ya yi rarrashin ai ya san da ya kira ta da sunan da sai kwanan nan ya san ma'anar shi za ta hakura wato Jamila Gwarzo tun tana karatun likitanci ya ji ana kiranta da haka musamman ma kawayenta ya ɗauka dai ko ita ma suna da gwarzo ne ashe wai shi take nufi kura mata idanu yayi yana kallon fuskar ta yanda take bacci a nitse da alama sosai take jin dadin baccin dan cije lubban sa yayi ya girgiza kai yana wani shaki marmishi tare da ayyana ayyanawa su da manya ko meye alfanun balagar ta tun yanzu Allah ne mafi sani hmm. juyawa yayi zai bar dakin yana tunanin ya hada ta da Hannatu ne dan ta mata bayani ko kuma malamin islamiyyar su zai ma bayani ko kuma shine zai zauna faɗa mata dan abin da ya sani game da mata ajiyar zuciya ya sauke kawai ya raya ke lambo shikenan da wannan tunanin ya bar gidan tare da kudurawa idan ta farka zai kai ta wajen ke lambu sai mata bayani ita kuma ta faɗa mata dan babu wacce za ta kai ta dacewa a wannan lamarin duba da 'yan uwa ne na jini irin kallon da ya mata na 'yan mota tare da kare kanshi ya fi komai kona mata rai amma dan kar ta ji kunya a cikin mutane ya sa. ta saurin zama a kujerar da ke fuskantar shi tana faɗin babe wai meye wannan wulakancin wai kai ba a baka hakuri ne ka hakura tage mata gira yayi yana cin kek ɗin shi a hankali kwance ya ce ke ki takura min bace min da gani sassauta murya ta ita ce haba na je sau nawa ina baka hakuri kira miliyan nawa na maka a waya amma karshe ka saka ni a bakin jadawali don Allah ka hakura mana sakake ya kalle da yace ohon maki na san me kike so kuma ba za ki samu ba malika ai na gaya miki aure zan yi ko a haukace cike da hargaki ta rike teburin da ke tsakiyar su tace in ka isa Allah ya tsine mu. kai ko ban faɗa maka dan ni kadai aka halicce ka bane wai wallahi baka isa ba Najib Mikiwa ta yi tsaye tana daukar ta cikin rada ta ce karka manta a gabana kake ta haddin matar babanka ka yarda mu shirya ko ka aure ni ko kuma dai asirin kai tono wani banzan kallo ya mata ya ce ashe ke karamar yar tasha ce je ki faɗa duk wanda za ki faɗa ma malika soyayya ce da ke na daina bare kuma auren ki wallahi ko ke kaɗai ce mace a duniyar nan sai dai na hakura da auren a gigice ta ce haka ka faɗa cike da ladabci ya ce haka na ce cincina kai ta yi ta kyasta hannu ta ce za ka gani da harara ya bi ta ya ce za dai ki gani banza kawai ci gaba ya yi da cin abincinsa sai sake zai sake kai wata lomar baki hoton ke lambo ya zo masa a idanu ganin shi da ita na yau ya tsina fuska yayi ya taba baki yace shi ma dai baba wallahi da daukar alhaki kokarin sake kai lomar yayi sai kawai ya tuna yanda ya ga cikinta ya wani busu tsaki ya ja tare da ture kayan gabansa kawai ya miƙe ya bar wurin yana kwashe wayoyin shi gidan shiru saboda daren da ya tsala ba motsin kowa bare komai a lokacin ne Alhaji Mudan ya tayar da ke lambu da ke bacci ya zuba mata idanu tare da tambayar ta Khadija a zamana da ke akwai abin da na rage ki da shi ne girgiza kai ta yi alamar a'a ɗora waye da Khadija da kika san ba kya sona me yasa kika yarda aka daura mana aure a sanye ta girgiza kai ta ce ban san ya zan yi bane kafe ta yi da idanu ya ce kina da wani da kike so ne nan ma girgiza kai ta yi alamar a'a da dan daga murya ya ce to wa kika ba kanki kafin auren mu da bayan auren mu a tsorace ta kalle shi ta ce me ban gane ba Miki waye tsaye ce kin ga gada, Khadija ɗazu da kai na miki awon ciki kuma ciki ne a A akalla wata uku kar ki ci gaba da raina min wayo kin ji ki faɗa min wani ɗan iska kike kawo min akan shimfiɗar da ni da ni kika ki yarda na haɗa da ke karatun da ya fara haskaka mata kwakwalwa yasa ta fahimtar sak me yake nufi don haka ta fara ja baya tana girgiza masa kai kamar za ta yi kuka ta ce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 wallahi najib ne dan mama am Allah sarki wannan kenan sai kuma daura kai tsaye amma sai ku yakuri da yadda za ku ci gaba